Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau litinin goma ga watan Afrilu na shekarar 2023. Da fatan kuma masu azumi an sha ruwa lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da babban bankin Najeriya ke ci gaba da tabbatarwa al'ummar kasar matakin ci gaba da buga sabbin takardun kuɗin naira. Jama'a na ci gaba da kokawa kan karancin kuɗin da kuma yadda lamarin ke shafar harkokin kasuwancinsu. Bayan haka za ku ji ci gaban hirar da muryar Amurka ta yi da shugaban ƙungiyar Sislak Awal Musa Rafsanjani. akan babban taron bankin duniya da imf da ke gudana a nan birnin washington dc don tattaunawa akan batun bunƙasar tattalin arzikin ƙasashe jani ya yi tsokaci game da batun basussukan da najeriya ke ciwowa amma ba a cika amfani da su yadda ya kamata ba akwai 'yan najeriya da dama da aka yi musu alkawarin ma za a ba su tallafi lokacin da aka shiga wannan hukumar corona din to amma a ƙarshe me aka yi da dama shinkafa da kayan abinci wasu ma saboda tsabin mugunta zo aka aka boye sto sto kowa ya gani ai a Najeriya sai da ka baya aka zo aka babballe duk masu sun lallace ma To za ku ji ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Masaurare Assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Rasha da Ukraine sun yi musayar sojoji sama da ɗari biyu a wani shirin musayar fursunoni na baya-bayan nan kamar yadda jami'ai suka bayyana a yau litinin. ma'aikatar tsaron rasha ta ce an sako sojojinta shida daga inda ake tsare da su a ukraine yayin da shi kuma andriy yermak shugaban ma'aikata na shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce rasha ta sako fursunonin ukraine ɗari ɗaya to sai dai ba ko ɗaya daga cikin sanarwoyin guda biyu da ta bada cikakken bayanin yadda aka gudanar da musayar fursunonin yermak ya faɗa a kafar telegram cewa wasu daga cikin sojojin ukraine suna fama da munanan raunuka da rashin lafiya musayar fursunonin dai na ɗaya daga cikin fannonin kalilan na haɗin gwiwa tsakanin ukraine da rasha china ta nuna rashin amincewarta kan ziyarar da ministan lamuran cikin gida na india ya kai a arunachal pradesh tana mai bayyana zuwan nasa a yankin da saba dokar yancin yankin beijing kamar yadda wani kakakin ma'aikatar harkokin waje ya bayyana wa manema labarai a yau litinin china ta sauya wa wasu wurare suna a cikin inda kasar india ke da awar jihar ta ce ta arunachal pradesh wanda kuma china ke kirarin cewa yankin kasar ta ne. zannan yankin kasar china ne in ji wang wenbin a yayin da yake amsa tambaya kan ziyarar ministan lamuran cikin gida na india amit shah china da india sun sami takun saka a lokuta da dama kan takaddamar kan iyaka da kuma aron gama a yankunan tsaunuka a 'yan shekarun baya-bayan nan lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka tsakanin su shugaban addinin tibeti da lai lama ya nemi afuwa yau litinin bayan bayyanar wani hoton bidiyo da ke nuna shi yana sumbatar wani karamin yaro a lebe wanda ya ta'azzara kakkausan suka wata sanarwa da aka wallafa a shafinsa na yanar gizo ta ce shugaban mai shekaru 87 a duniya ya yi nadama kan lamarin kana kuma yana neman afuwar yaron da iyalansa kazalika da ɗimbin abokansa a duk faɗin duniya kan cutarwa da kalamansa suka janyo lamarin da ya auku ne a wani taron jama'a a cikin watan fabrairu a wani wurin ibada a daramsla yadda yake amsa tambayoyi sa'ad da yaron ya nemi ya rungume shi da lelama ya gayyaci yaron zuwa saman dandamalin da yake zaune inda a bidiyon ya yi nuni da kumatunsa don yaron ya sumbata kafin ya rungume shi daga nan kuma da lelama ya nemi yaron da ya sumbace shi a labattansa ya kuma fitar da harshensa an jiyo da lelama yana cewa ka tsotsi harshe na yayin da yaron ya fitar da nashi harshen ya kuma sumbace shi lamarin da ya baiwa taron jama'ar dariya to sai dai bidiyon ya haifar da cece ce a yanar gizo inda masu amfani da kafafen sada zumunta suke yin allah wadai da halayensa waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc isra'ila gwamman yahudawa masu ibada sun sami rakiyar 'yan sandan isra'ila da safiyar yau litinin a yayin da suka ziyarci masallaci mai alfarma na al'aqsa da yahudawa da musulmai suke girmamawa masu ziyarar sun yi tattaki a zagayen masallacin suka kuma ɗauki hotuna wasu kuma sun yi addu'o'i a wajen kofar shiga harabar masallacin ziyarar yahudawa da masu ibada da ta karu a cikin shekaru kuma falasdinawa da dama na karon lamarin tare da zargi da fargabar cewa isra'ila na shirin wata rana ta kwace masallacin na kudus ko kuma ta killace shi jami'an isra'ila sun ce ba su da niyyar sauya da daɗaɗɗen tsarin da aka yi da ya baiwa yahudawa damar ziyara amma ba za su shiga cikin masallacin da aka keɓe wa musulmai ba. 'Yan majalisar dokokin kasar Girka na shirin kada kuri'a kan kafa dokar gaggawa da gwamnati ta gabatar a birnin Athens da za ta haramta wa jam'iyyu masu tsatsauran ra'ayin nazi shiga takara a zaben kasar da za a gudanar a watan Mayu mai zuwa. Matakin na zuwa ne bayan wani rikakken ɗan ra'ayin nazi da aka ɗaure ya kafa wata jam'iyyar siyasa daga gidan yari wadda ke samun goyon bayan jama'a gabanin zaɓe. Ministan Shari'a na ƙasar Girka Marcus Voridis ya miƙa ƙudurin dokar ga majalisar dokokin ƙasar inda ya gabatar da shi a matsayin wanda ba taɓa ganin irinsa ba kuma wani ɓangare na yunkurin gwamnati na kare demokuraɗiyya a inda demokuraɗiyyar ta yanke cibi ya ce da wannan ƙudiri wannan ne karon farko a tarihi da 'yan majalisar dokokin girka suke neman ɗaukacin kotun kolin ƙasar da ta auna darajar jam'iyya da membobinta domin ta samu takarar zaɓe matakin na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da 'yan majalisar dokokin girka suka kada kuri'ar haramtawa Elias Kasidiaris wani babban jigo a rusasshiyar jam'iyyar Golden Dawn shiga zaben da za a gudanar a ranar 21 ga watan Mayu. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Duk da cewa babban bankin Najeriya na CBN na daɗa tabbatarwa al'umma ƙasar matakin ci gaba da buga sabbin takardun kuɗi. Mutane da dama na ganin cewa akwai sauran aiki a gaban babban bankin. Ganin yadda ake ci gaba da fama da karancin kuɗin da kuma amfani da hakan wajen cutar da waɗanda ba su da isasshen ilimi a kan yin hada-hadar kuɗi ta intanet musamman waɗanda ke yankunan karkara. wakiliyar muryar amurka halima abdulra'uf na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton Wannan batun da ya sake kunnu kai ne a daidai lokacin da wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da yin korafe-korafe kan yadda ba sa iya samun adadin takardun kuɗin da suke bukata a zahiri a bankunan kasuwancin kasar baya ga matsalar na'ura da sabis sabis mai inganci wajen tura ko karɓar kuɗi ta intanet ko manhajojin bankunan da ake yawaitar fama da su. Daga jihar Kanin Najeriya 'yan rajin kare haƙƙin mata da ƙananan yara kuma 'yar jarida ambasada Khadija Ishak Bawas ta ce. To ni dai zan iya cewa tun da wannan matsala ta rashin kuɗi a hannu suka fara ni ma kaina na rike kuɗi a hannuna saboda yanzu haka na fi wata biyu ni ban rike ma cash da sunan kuɗi masu yawa a hannuna ba in ba dai ko irin dan kyauta da za a zo a yi maka yar dubu ɗaya dubu biyu ba an ga cewa ba kuɗi a hannunka haka amma in ba tun haka komai ni da katina nake amfani yanzu a jihar Kano ta kai ta kawo ma idan zaka siya abu ɗari biyu ɗari biyar za a ce ka yi transfer idan ka yi transfer ka ɗora mutum ɗari a kai wanda in ya je cira zai samu ya yi amfani shi ma ya cira da shi shi so zan iya cewa ni gaskiya da bona ma da cikin bankin hall na ma manta saboda ko ka je layi zaka sha atm din ne cikin bankin ne gashi ba biyan bukata amma dai ina dan ganin jefe jefi haka sababbin da tsofaffin duk a cikin al'umma suna yawo a jihar yobe da ke arewa maso gabas inda malam hassan joda ke zaune ya bayyana irin yanayin da ake ciki wannan tagaddan kuɗi gaskiya mu a nan jihar yobe abu ne mai wahalan samuwa matuka to har yawanci mutane nema sun ma haƙura ma ishin neman kuɗi su banki to za ka je banki ka wuni ga layi cunkoso kuma sai ka yi sa'a ma ka samu akwai da ya taba gaya ce shi ya wuni da kyar ya samu dubu biyar kalubale a wannan harkan kamar mu a irin jihar mu shine muna da fulani sosai kuma wayannan fulani mutane ne masu amfani don sabida duk wani abu da kika sani na abinci su suke wadatar da kasar nan kamar nama nono kwai ba abincin da ya fi wannan to su ana samun matsala ta wajen waɗannan cinikayya yanzu don saboda yawancin su kashi kusan da biyar zan iya cewa ba su yi karatu ba ba su da account ba su ma yadda da zan tura ma kuɗi bishi bai ga kuɗin zahiri ba to wannan ɗin sai yasa ana amfani da waɗannan daman ana cutan su kuma don saboda yanzu an an zo sayan kayan su farashin transfer daban farashin cash daban akwai wanda suke iya nemo cash din don su zo su hanje su dabban dubu arba'in watin da cash ne sai a saye shi dubu sha biyar ko dubu ashirin in transfer ne kuma za a saya dubu arba'in to ba ne zai zaba kawai gara ya karbi kuɗin da yake gani fisikal a kan wancan da yake gani kamar gaibu to wannan gwamnatin tana da wani hanyar da za ta yi ta wayar da kan fulani na a nemo ko kuma a creating wani hanyar da za a yi dai a magance wayannan matsala gaskiya sai dai a nasa bangaren babban bankin najeriya ta bakin daraktan lura da harkokin bankuna kasuwancin kasar malam haruna bala mustapha ya bayyana cewa eto eh kin san shi nuna ralut na yana da farin jini sosai to galibi sai ga yawanci mutane suka damke su sai ga sun an ajiye su baya zirga-zirga yadda ya kamata na biyu is relative zai iya kasancewa inda su suka yi wannan observation din ba haka abin yake ba ko ina amma tabbas ana nan ana buga sabon kuɗin kuma ana shigo da su amma dai maka lura kafin wannan sabon matakin da muka ɗauka na Yin umarnin kotu yawanci zai ga mutane in suka ka biya sabon kuɗin saboda matsalan zuwa ATM da sauran ga mutane ba sa son su kashe su sai dai su yi irin transfer transfer din nan da sauransu su abun baya zirga-zirga yadda ya kamata amma tabbas dai an fara samun saukin abun saboda wannan sabon matakin da muka ɗauka na sakan tsofaffin kudaden su yi tafiya side by side da shi sabon kudin so ba wani matsala insha Allah bari mu sa ido mu gani duka duka abun na ai bai dade ba saboda haka maybe har yanzu mutane suna son su ga yanda abun zai kasance zahiri kafin su saki mara su fara fito da ainihin wannan sababbin kudaden ba ka ba tabbas abin yana yawo yanda ya kamata idan ana iya tunawa dai a ranar uku ga watan Maris ne ko kotun kolin najeriya ta yanke hukuncin tsawaita wa'adin amfani da takardar naira ɗari biyar da ma dubu ɗaya zuwa ranar talatin da ɗaya ga watan disambar shekarar dubu da ashirin da uku da muke ciki bayan kwanga bakwan baya da aka yi ta samu da matakin janye tsoffin takardun kuɗin daga cikin al'umma tun ƙarshen watan janairun lamarin da ya jefa mutane cikin matsatsin rayuwa hima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya a gaida halima abdulra'uf To kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana, a yau ne aka fara taron shekara-shekara na babban bankin duniya da asusun bada lamuni na IMF a nan birnin Washington DC don tattaunawa akan batun tsare-tsaren bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe. A hira ta da shugaban kungiyar da ke sa ido kan yadda ake tafiyar da harkokin kuɗi da tsare-tsare a Najeriya da ma Afirka, Awal Musa Rafsanjani ya yi bayani akan kalubalen da ke tattare da karɓar bashi a Najeriya, inda ya ce galibi ba a amfani da kuɗaɗen yadda ya kamata. A ci gaban hirar ga tambayar da na yi masa. To game da batun bashin corona da ka yi magana, shin gwamnati ce ba ta raba kuɗin yadda ya kamata ba ko kuwa ina aka samu akasi saboda ji kuma ka ambaci 'yan siyasa sun yi babakiri da wasu kayayyakin da ya kamata a raba ma jama'a. Ina matsalar take? To matsalar ta waje biyu ce da ita gwamnatin saboda a yi sai gwamnatin ta ba da kuɗaɗen ga waɗanda za a yi amfani da su ko kuma eh, hukumomi kamar misali akwai wasu hukumomi a najeriya ba su ma da alakar batun harkar eh, eh, lafiya da wani abu haka mai kama da shi amma irin makudan kudin da suka zo suka bayyana wa majalisa kan cewa sun yi amfani da shi na corona abin wato kamar yanin hankali ne saboda hmm. haka ah, ita gwamnati ya dace a ce ta tabbatar da kan cewa kudaden nan ba su shiga hannun waɗanda ba za su yi aikace-aikacen da aka ce a yi ba ɗaya kenan sa'an nan na biyu ya dace a ce gwamnati ta tabbatar da kan cewa duk abin da aka karɓo aka ce za a yi wa mutanen ƙasa saboda amana ne aka ba gwamnati a yi hmm. a yi gwamnati ita da kanta da mai an gwamnati da gwamnati a amana ce ga ƙasa saboda haka bai dace a ce an karkata akalar kuɗaɗen nan ga abin da ike Um, ba shi ne ya dace a yi ba akwai 'yan najeriya da dama da aka yi musu alkawarin ma za a ba su tallafi lokacin da aka shiga wannan kubar corona din to amma a ƙarshe me aka yi da dama shinkafa da kayan abinci wasu ma saboda tsabin mugunta zo aka aka ɓoye sto kowa ya gani ai a najeriya sai da baya aka zo aka ɓaɓɓalle duk ma sun lallace ma ba a so a taimakawa wa talakawan da aka ce an karɓi waɗannan kuɗaɗe da sunansu saboda haka gwamnati da su jami'an gwamnati duk su suka kawo wannan al'amari saboda babu gaskiya da adalci akan yadda ake daman cewa za a raba wannan kuɗaɗe wannan rahoto ne wanda yake kowa zai iya gani gashi nan efcc icpc sun kakkama mutane da dama akan wannan ko a jihar kano akwai shugabannin local government din da aka kakkama saboda sama da faɗi da waɗannan kayan masarufi to har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma ga rahoton na musamman daga Sani Malamfashi. A Najeriya yayin da watan azumi ya shiga goma na ƙarshe magidanta da 'yan kasuwa da kuma 'yan aikin albashi tare da masu sana'o'in hannu sun koka cewa suna cikin tsaka mai wuya sabili da rashin kuɗi a hannunsu gani da hanyar sadarwa wato network mara karfi wanda yake an mata yawa wajen transfer kuɗi wanda hakan ya sanya manoma da ke kawo hatsinsu daga ƙauyuka suke cewa su basu da asusu saboda haka duk wanda zai sai hajar su sai da kuɗi a hannu wuri na gugan wuri. Mama Julie hatsi take saidawa a kasuwa buhunhuna ta yi mana bayani. Um, Mama Julie yaya kasuwa a halin yanzu? gaskiya alhaji kasuwa hali yanzu dai sai hankuri ne kawai kuɗi a hannun mutane kuma magana transfer transfer nan ya lalace kasuwan me yasa ga kaya kuma yanzu yana kara kuɗi farashin abubuwan eh, da kuke sai da ya tashi kenan eh kin gan kaman gero yanzu eh. suna sai da shi ishirin da tara da nawa ake sai da shi kafin azumi ba ishirin da shida ba to uku ya kare kenan yanzu ishirin da tara kin gan wake wake ya kai arba'in da biyar yanzu kafin azumi kuma fa kafin azumi talatin da takwas a lokacin amma yanzu kananan dubu arba'in manya dubu arba'in da biyar to yaya shigowar mutane wajen sayayya din ba mutane fa an ka zo kasuwa yanzu ba za ka gan kowa ba saboda rashin kuɗi hmm. kuma wayanda sun kawo kayan su daga sauye ba sa karɓar tarasa sai ka ba su cash sai ka ba su kuɗi fa guga naira yana guga naira tuna wai ba ruwan su da nomba su don nomban su a hannun su To ashe kamar yadda ake ta sa idan cewa irin wannan lokacin kun fi samun mutane ana sayan abubuwa ya zama dole a kayan marmari da shauransu din ana saya yanzu abubuwa ya yi kasa kenan. Kai gaskiya kayan sama yake yi, kaya da ya kasa ba. Ba kayan da ya kasa ko daya. Kaga masara yanzu dubu ishirin da biyu. Da nawa yake? Da za muna samun ishirin sha takwas sha tara. To yanzu yaya kuke yi da ma'aikata kenan wanda za su ba kuɗi kuma ko kuma in kun je saye masu kawo muku kamar yanzu misali gobe kasuwan talata ya kenan. kasuwan talata ya ana shiga a saya kayan hmm. sai dai kamar mu yanzu kwastomomin su zo su saya kaya muna karɓar transfer amma wayanda sun kawo kayan su daga kauye ba su kuɗi a hannu ba ba sa karɓar transfer za su ce maka wai ba su da account Shin koyaya mata magidanta da kan je siyo fannin mako-mako a kasuwa za su ce dangane da farashin abinci a kasuwa? To a gaskiya mu dai ba abin da za mu ce sai da mu yi godiya ga Allah. Mm. da al'amarin dai ba a cewa komai. Yanzu in ka je kasuwa ɗan abin da za ka iya saya na dubu ɗaya yanzu sai ka sa mashi dubu biyu za ka saya. Misali kankana kankana wannan wanda za ka sata ɗari biyar ɗari shida. yanzu kankana sai kana da dubu ɗaya da ɗari biyu za ka iya samun kankana watan da ya wuce na sai kwandon tumatir da dubu biyu yanzu garin juma'a da ta wuce kwandon tumatir ya koma dubu bakwai to kusan kullun kayan hawa suke ga kudaden na wahalar samu suke in ka je waje masu pos ba ka samun kuɗi in ka je banki ba kuɗi to haka ake ta wannan wahalar dai to ba a ce an samu wani kuɗi ba kana ganin da yake an gama zaɓe. to haka dai suka ci amma dai wannan kuɗi da mu da ba mu gansu ba har yanzu tunda kullum wahalar da muke kenan idan za ka je kasuwa sai ka tunanin nawa ne za ka je ina za ka samu kuɗi wani in ka je bai an san transfer kai baka da kuɗin nan a hannu to taya mutum zai fara ta bakin wata magidanciya kenan a birnin katsina su ma masu sana'o'in hannu sun koka game da wannan hali da ake ciki. sunana abubakar ah. shitima daga mb motor to yaya wannan al'amari yake to wannan al'amari dai gashi nan yadda azumin ya zo haka dai ake ta kurkurdawa dan abin da ake samu ake lallabawa to eh. ya farashi to farashi gaskiya sai dai abin da ya karu don gaskiya ba abin da ya kasa kullum gashi na ana ta magana mutane ta maganganu cewa a dan rage farashi saboda azumi to amma abin da ba abin da ya ragu a cikin abin da ake saida sai dai sama gaskiya to ya ta fuskan kamar sana'a irin naku wannan eh to kwastomomi haka dai muke fama da su aka kawo aikin mu kanmu bayan da za mu yi saboda matsalan kuɗi duk yadda muka yi duk abin da aka samu aka bamu haka muke haƙura da shi to aikin kuma ma ba ko da yaushe ba ne hmm. in ka samu yau maybe ka yi dan kwana biyu uku baka samu wani aiki ba kullum ga munan dai kwance karkashin bishiya duk mutane ga sunan suna so su kawo gyaran amma wani zai ce maka bai da kudin da zai ma kawo gyaran so ya gwamnati ma ya ajiye motan kawai ya ya fi mishi sauki saboda abubuwan zai ji ta gida ne ko zai ji ta gyaran mota batun na tsoron transfer da wasu kan yi a me kake ganin kamar ya kawo haka da ku suke tsoron kuɗin transfer musamman kuma ma idan ko je kasuwa ga a na samu wannan matsalolin sau da yawa sau da yawa na sha in je kasuwa ni da kaina in ce zan ba da atm nawa a yi transfer mai kaya ce shi ba zai karba ba saboda ana musu transfer ba sa samu wani ma kuma in aka yi transfer ya shiga za ga na boge ne abinda da ya sa ba sa so saboda sai ka ga an yi maka transfer ga alat ya kuɗi ya nuna maka wayanka ga alat kuɗi ya shigo amma ka je ka duba balance ɗinka sai ga ba kuɗi bai shigo ba Oh. shi yasa kake gani kuma yawancin mutane da suke kawo abincin daga kauye su ba su san harkan banki ba saboda su karatun ma dai da sauki sakamakon wanda yake da ilimi ne idan ya an tura mishi alat zai iya duba balance ɗin shi ya dan ciro wani abu daga ciki ya gani hmm. in kudin yana nan to kudin ya shigo amma wani bai ma iya duba wannan babbale ma har ya ce zai karba transfer shi yasa ba sa so wasu magidanta masu taimakawa al'umma da abin da za a yi buɗe baki da su irin gero sukari madara da wake don yin kosai sun yi mana bayani amma ba su yarda ɗauki sautinsu ba inda suke cewa kashi ɗaya bisa uku ne ko kuma rabin adadin mutanen da suka saba taimakawa duk shekara a bana suka iya samu suka taimaka sabili da kwancin rayuwar da ake ciki amma ga wani ya daure ya yi a takaice to alhamdulillah dai ana dan taimakawa amma ba kamar inda aka saba ba saboda wani zaka ga mutum ya zo neman taimako a wurinka baka da makudin da zaka dauka ka bashi gashi kana so ka taimake shi din amma kai kan kama babu kashi din a hanka bali ka dauka ka bashi in ba dai dan kwanan nan da ake dan samu tsofaffin kudin kadan kadan da ake dan manage ba oh banki sawa da tsofaffi kenan eh ana samu in ka je POS din ana iya samu dubu biyar dubu goma haka ana dan samu canjin kuɗi an yi shi ne da kyakkyawan manufa don amfanin al'ummar ƙasa baki ɗaya to amma kuma ya zo a daidai wannan lokaci inda jama'a suka koka na sami zantawa da kakakin shugaban ƙasa wato malam garba shehu a lokacin da suka je kaɗa ƙuri'a a birnin daura ga bayanin da ya mani ranka ɗaya wani babban al'amari da ya taso gab da za a yi ɗin nan amma talaka san sha wahala ko me za ka iya sha ga. shi shugaban muhammadu buhari haƙuri yake bai wa talaka wannan abu an yi shi ba a gallaza wa talaka ba sai dai a margata yau tun da aka fito da magana canjin kuɗin nan karba ake yi fito da kudin ake yi kullum ana sakawa banki kudi ya bace bai kewayawa kai kasan cewa wasu ne mamugunta masu mugunta suke karba suna boyewa kuma mun san bukata ce ta zabe ake yi don a fito da shi ranar zabe a yi rabo in ba don haka ba jami'an tsaro da suke magana yanzu satar mutane wallahi ta fara rabuwa yanzu haka kwamanda na sojoji da ke borno yankin tafkin chadi ya ce wallahi 'yan boko haram sun rasa inda za su da kansu saboda wannan canjin kuɗi saboda haka an yi dan a ceci talaka musamman wajen zaben talaka ya fito ya zaɓi wanda ransa yake so wanda zai kawo ci gaba kasa da al'umma ba mutum ya baka kuɗi ya tafi abuja ya ƙi yin aikin komai kuma ya zo ne maka gori yana cewa ai saya ne na zo nan saboda haka kar a takura ba hausa sun ce bayan wuya sai daɗi sanci abin malafashi murar amurka daga katsina a najeriya A gaida sani malumfashi, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar ingila ta fa ta dakatar da mataimakin alkalin wasa a wasan da liverpool ta yi kunnen doki da arsenal a jiya lahadi har sai an kammala bincike kan zargin dunguren gwiwar hannu ga dan wasa lamarin ya auku ne bayan da aka hura usur na ƙarshen rabin lokacin wasan na farko inda aka ga dan wasan liverpool andrew robertson ya tunkari alkalin wasa constantine hazidakis rahotanni sun bayyana cewa robertson ya kai har ga kamo hannun jami'in wanda shi kuma ya mai da martani da dunguren dan gwiwar hannu ga dan wasan a wata sanarwa da ta fitar hukumar shirya gasar premier ta ce ba za ta saka Dakis a alkalancin kowace wasa ba a yayin da hukumar kwallon kafar Ingila ta FA take ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin. Tsohon dan wasan kungiyar Chelsea ta Ingila Antonio Rudiga da ya koma Real Madrid ta kasar Spain ya shammaci Chelsea din a yayin da yake shirin fafatawa da tsohuwar kungiyar tashi. Rudiga wanda ya taba lashe gasar zakarun turai da Chelsea a shekara ta 2021 ya ce sam 'yan wasan kungiyar na yanzu ba su yi kama da waɗanda kungiyar ta sami nasarar da su ba chelsea din dai na fama da koma baya matuƙa a wannan kakar wasanni na rashin samun nasara lamarin da ya haifar da sallamar mai horar da 'yan wasan kungiyar graham potter tare da mayar da tsohon dan wasa kuma kocin ta frank lampard a zaman na riƙon ƙwarya wanda shi ma ya sha kashi a wasan farko da sake dawowarsa kungiyar. Rudiga ɗan ƙasar Jamus ya bar ƙungiyar ta Chelsea ne bayan ƙarewar raginsa. A ranar Laraba ne ƙungiyoyin biyu na Chelsea da Real Madrid ɗin za su fafata a wasan na kwata final ta farko a filin wasa na Santiago Bernabeu. Kafin mako na gaba a buga wasa ta biyu a filin wasa na Stamford Bridge. To a halin da ake ciki kuma gobe talata ne za a soma fafata wasannin kwata final na gasar zakarun turai. kungiyoyi takwas ne suka tsallake zuwa matakin waɗanda kuma tuni aka ta jadawalin fafatawar su a gobe benfica za ta kara da inter milan yayin da za a yi karon battar karfe tsakanin manchester city da bayern munich sai a ranar jibi laraba inda real madrid za ta karbi bakuncin chelsea kana ac milan kuma ta barje gumi da napoli ƙarshen labaran wasannin kenan murtala faruk sanyin na a washington dc a gaida Murtala Faruk Sanyenna, to yanzu kuma ga nasiha kan tasirin azumin watan Ramadan daga Ghana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Muhammad Murtala, wanda lakami da dama suka sani Chama Ramzi, kuma sai Aisha Zongo Niki. To gaskiya tun watan Ramadan da ya matsayi na musulmi. Falalan Ramadan in za a yi magana shi dare ya yi gari ya ba karewa. Alhamdulillah, alhamdulillah. ɗajorin sana'a ma ya kai ramadan sakiya na zuwa albarka zalla ne na biyu kuma jikinmu kuma insha Allah kananan ciwo na damu amma albarkacin wanga wata ba mu sanin ma wani abu haka ga lafiya ga karfi ga murna muna saja zumunta cikin yan wayenmu wanda jiya ma sabani kadan ya zo albarkacin wanga wata ma an shirya ana zaman lafiya ana murna ana fira daga jin tafsiri kan rediyo sai fira na addini na cigaba gaba batun siyasa batun bawal duka an ajiye gefe samu na Allah guda wanga wata dai gaskiya gaskiya in dai ka samu kare bacci wanga wata ya kamata kai ma Allah godiya samu dai tun ba mu karewa mu kai koina ba mun gan sakiya cikin lamarin mu sosai sosai sai alhamdulillah ko nayi aiki aiki yawa kaina lokaci ka ina barin je masallaci je sallan lisha da jama'a yi asham da jama'a mu roki Allah mu nemi biyan bukatan mu da lafiyar mu da ababen da mu muka ba mu sani ma ba Allah ya fi mu sani muke roƙon Allah mun san kuma kamin lokaci ya kai azumin ga ya kare bukatan mu duka Allah ya biya mu insha Allah To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To Maryam a takaice Rasha da Ukraine sun yi musayar sojoji sama da ɗari biyu a wani shirin musayar fursunoni na baya bayan nan kamar yadda jami'ai suka bayyana a yau Litinin. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce an sako sojojinta ɗari da shida daga inda ake tsare da su a Ukraine yayin da shi kuma Andriy Yermak shugaban ma'aikatan shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Rasha ta sako fursunonin Ukraine ɗari ɗaya. china ta nuna tsananin rashin amincewarta kan ziyarar da ministan lamuran cikin gida na india ya kai a arunachal pradesh tana mai bayyana zuwan nasa a yankin da ba wato da cewa ya saba ka'idar yancin yankin beijing kamar yadda wani kakakin ma'aikatar harkokin waje ya bayyana wa manema labarai a yau litinin china ta sauya wa wasu wurare suna a ciki inda wato ciki inda kasar inda yake da awar jihar ta ce wadda ita kuma china ɗin ke kirarin cewa yankin kasar ta ne. shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu Charleston Mark ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.